sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi hukumomin tsaro a jihar plateau sun sanar da kama waɗansu mutane da ake kyautata zaton suna da hannu a rikicin da aka yaƙar a hukumar basa muna da rahoto bayan labarai sai kuma takun sakar da ake yi tsakanin ma'aikata da hukumomin niger kan batun ma'aikatan boge maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai masu saurare assalamu alaikum jiya alhamis ne 'yan ƙasar uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa kuri'an zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi yanzu haka dai shugaba musa museveni da ke kan karagar mulkin ƙasar ya kwashe shekaru 30 yana mulki 'yan takara bakwai ne ke takara da shugaban sai dai ɗaya daga cikin 'yan takaran ya ce an tafka magudi a zaɓen na jiya wannan ko yana zuwa ne daidai lokacin da aka fara kirgan kuri'an da yammacin jiya alhamis sa'ilin da shugaba musa beni ya jefa nasa kur'an yake cewa taron mutanen da ke wurin yana da kwarin gwiwan cewa za a yi zaɓe a kammala ba da kowane irin rikici ba ya ce muddin kuma wani ya ce zai kawo tashin hankali to ta rage tsakaninsa da hukuma domin ba za ta kyale shi ba hukuma ba za ta bar ta san yadda za ta adana shi har sai ya dawo cikin hankalinsa ya ce an samar da wadatattun sojoji da 'yan sanda don haka za mu ga wanda zai tada fitina to sai dai ɗaya daga cikin mutanen da ke saman gaba wajen kalubalantar shugaba museveni kiza bisingwe bayan ya jefa nasa kuran sai ya ce ƙasar ta uganda ba taɓa samun zaɓe na adalci ba wanda yake karɓaɓɓe ne don haka wannan ma zai bi san waɗanda suka gabace shi ne wasu yara ya biyu falasɗinawa sun daɓa wani bayahude wuƙa wanda hakan ya yi dalilin mutuwarsa har wa yau sun soki wani kuma a cikin shagon sayar da kayayyakin wannan lamarin da ya faru ne jiya alhamis sai dai su ma yaran ba su tsira ba domin kuwa wani a cikin shagon nan take harbe su ya kuma ji masa rauni shi dai wannan shagon da wannan lamari ya faru sanannen shago ne wanda falasinawa da yahudawa ke sayayya a cikinsa kuma lokacin da abin ya faru yana cike da mutane ana hada-hadan kasuwanci daga baya sojojin isra'ila sun bayyana cewa wanda aka kashe soja ne dan shekaru 21 wanda kuma baya bakin aiki shugaban ƙasar isra'ila roven rivlin ya ce wannan ba zai sa su yi ƙasa gwiwa ba kuma kullum a shirye suke domin kare 'yan ƙasarsu a duk inda suke kana za su yi nasara akan 'yan ta'adda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kasar ethiopia wato habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakata da ke yammacin kasar rikicin wanda ya fara a farkon watan janairu an fara shi ne a matsayin rikicin fili tsakanin 'yan kabilar nuwa da na anyuwak amma yanzu ya bazu kuma ya dalilin mutuwar mutane da dama wannan rikicin dai ya samo asali ne sakamakon kwararowar 'yan kabilar ta nuwa waɗanda yankin kudancin sudan ya raba da muhallinsu abin da ya tilasta su kwarara zuwa yankin gundumar gabbela da ke ƙasar ta ethiopia rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan kabilar nuwa sun iso wannan wurin da suka yi dafifi sun iso da makamai musamman bindigogi kuma ko da suka zo suka ki zama lafiya sai suka kara ta da hayaniya ga al'ummar da a da can tana zaman ɗarɗar kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai 'yan gudun hijira da yawansu ya kai har dubu ɗari biyu da tamanin kuma da yawansu 'yan kudancin sudan ne waɗanda kashi tamanin da hudu daga cikinsu suna zaune a sansanin na 'yan gudun hijira kana kashi goma sha shida na zaune a da asalin mutanen da suka taras a gundumar ta gambela oban meto shugaban wata kungiya mai zaman kanta na kasar ta ethiopia ya ce akalla mutane da yawan su kai hamsin ne suka mutu sakamakon wannan fada tsakanin waɗannan kabilun biyu ya ce kuma ya yi imanin ba komai ne ya kawo faɗan tsakanin su ba illa rikicin fili ziyarar da shugaba obama ke shirin kaiwa ƙasar cuba ya fara janyo kalamai daban-daban a nan amurka da ma ƙasar ta cuba wani ma'aikaci ɗan ƙasar cuba ya ce suna kallon ziyarar ta obama kamar kwatankwacin wanda paparoma francis ya kai musu mutanen ƙasar ta cuba dai sun karbi bakuncin fafaroma a shekarar da ta gabata yanzu ko cewa suke yi suna son shugaba obama ya ziyarce su domin ya ga yadda suke gudanar da rayuwarsu wata 'yan ƙasar ta ce tana fata idan shugaba obama ya zo ƙasar tasu to ya samu lokaci ya ziyarci wurin da masu ƙaramin ƙarfi suke domin ya ga irin halin da suke gudanar da rayuwarsu tun dai lokacin da ƙasashen suka mayar da hulɗar diflomasiyya. da abu kalilan ne ya canza a kasar ta cuba amma kuma wasu amurkawa na cewa ziyarar ta obama wata dama ce da ke da nasaba da tattalin arzikin ƙasa wani ma'aikaci a jami'ar george washington da ke nan amurka kuma ɗan asalin ƙasar cuba ya ce yana fata shugaba obama ya gana da mutane masu ƙananan sana'o'i domin sanin daga ina ne amurka za ta iya tallafa wa ƙasar ta cuba a harkar kasuwanci labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Filatan Najeriya inda jami'an tsaro suka sanar da kama waɗansu mutane takwas da suke kyautata zaton suna da hannu a hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar basa da ya janyo asarar rayuka. Wakiliyarmu Zainab Babaji na dauke da ci gaban rahoton. Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau Captain Ikedici Iweha ya shaida mun cewa tun kwanaki uku kenan da suka gabata suka samu labarin tashin hankali a ƙauyen camama inda suke ƙoƙarin shawo kan lamarin. Tsakanin da muka kira shugabanninsu aka yi musu gargaɗi aka ba su umarni su samu su zona su satanta duk abin da ke kawo matsala tsakanin su kuma su ja kunnen matasan su a daina kai hari da tashin mutane daga kauyuka kauyukan da yake guraren gurin amma har yanzu dai akwai tashin hankalin nan kuma muna kan bin shi a hankali muna sa rai Allah yadda za a samu kwanciyar hankali a guraren nan. Amma mutane nawa kuka tabbatar sun rasu a wannan tashin hankalin? Ba wanda muka tabbatar da cewa ya rasu amma dai akwai wanda hukuma muka dan arrest wanda muka same su dai da makamai a yanzu dai akwai wani mutane takwas dai ah, da muka arrest Allah da kuma daga an gama investigation za mu caje su za a mika ba police a caje su. Shi ma shugaban matasan kabilar Birom na ƙasa Choji Chuwan ya shaida mun irin halin da ake ciki a yankin. Tun ranar Litinin har jiya muna da fama da yadda za a an da hankalin matasan da abin su da da dacewa ke. To yau din mun yi zama ne da eh, shugabanni na matasa shugabanni da dattawa. Da mun gama sai gida ta ce to bari a je sai a har magana da matasan a duk duka bangare mun je bayan bangare inda mun samu yawancin yan girgi in magana da su mun roƙe su mun koma inda bangaren yan biram ke da gaskiya yana da kyar dukan mu da maɗa shugabannin irige din da muna na biram da kyar muka ciki. garin an sa wuta da kone suke ta yi. to amma yanzu a yanzu kuna da adadin wayanda suka mutu a wannan rikicin. nan kwanaki dai na ji ya kai mutane shida wato jiya da shekaran jiya amma na yau in kama an da aka yi kone kone an ce mana an kashe mutane mata da ido yara guduwa suke ta yaƙi Shugaban kungiyar raya al'ummar Irigwe, Cinge Ayuba, ya ce lamarin ya fara ne tun watan goma sha ɗaya na shekarar da ta gabata. Yau mun je Dagwal, mun ga an kone eh, gidajen mutanen Irigwe. Akwai gidajen mutanen Irigwe ma a yanga wata kauya can an kone eh, ya zama fada ne wanda kowa yana rasa a cewar wani basarake a yankin kamata ya yi a kwace makaman da ke hannun matasa sunana mai anguwa bara muke cudanya tare da su muna aureya muna harka wani zai ba dan unshi gona kamar ni yanzu haka akwai mutane da yawa wanda ma suna yin gonaki na wanda mun nuna mu zama kamar uwa da kani muna auraya da juna sosai wa maganan matasan da suna yawo da bindigogin nan gaskiya ya kamata a ɗauki mataki a kansu in ba haka ba watan wata rana karuwa wani abubuwa za su dinga yi to ba zai yi kyau haka ba wannan sabon rikicin da ya faru ne yayin da al'umma ke ganin zaman lafiya ya dawo a jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake walege. lafiya uban girma kai nake wa ya ya na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da ni yabo baitin ya aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki duk cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa bulki. tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta kaba iyaka an tsaye da ambaton kowa na kaba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai faɗinka kai ne ilahu yayi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin taɓaka Dan kai ilahu ya yi jifa don kashe mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu ya rantse ba shi irinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara yo zariya in faɗa da burga waye cikin halitta kan ba ya gyara riga dukkan faɗin da ba shi ba in kaji shiru hanga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mu zaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege ƙoramar makamai ne bai shiri da wasa bin gida sa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi mai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai nuwa da shan allawa ya hausa mansa. to taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda gwamnati ta ce ta samu ma'aikatan boge ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da karin bayani. Kimanin ma'aikatan bugi 600 ne gwamnatin jihar Niger ta ce ta bankaɗu a wani binciken kwakwab da gwamnatin jihar ke yi wa ma'aikatanta a halin yanzu. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki matakin binciken ma'aikatan ne domin bankaɗo mugun cin hanci da ya yi katutu a tsakanin ma'aikatun gwamnatin jihar, kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. The ongoing civil servants verification exercise. The feelers we are getting shows that already massive corrupt practices have been uncovered. ya ce aikin tantance ma'aikata da ake yi a halin yanzu sakamakon binciken ya nuna akwai gagarumin cin hanci da almundahana da aka bankado To sai dai a nata gefen ƙungiyar kwadagon jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da yadda aikin tantance ma'aikatan ke tafiya. Comrade Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. Ba mu da matsala mu ai matsala ma'aikata shine matsala mu kuma duk abin da ya taba ma'aikata ya tabe mu saboda haka shi yanda yana takura ma ma'aikata yana yi musu magaganun banza ya kwace sometimes certificate nasu na primary ko declaration of age yanzu haka nake magana da kai wannan abubuwa na su ma'aikata suna hannun yau haka mu shi yana cikin wasu da muka rubuta ma gwamna cewa kayan nan ya kawo mu ba ma'aikatanmu. Haka zalika kungiyar kwadagon ta ce tana shakku akan yawan adadin ma'aikatan bugin da aka ce an bankaɗo a sakamakon binciken. Wayan ma'aikatan na jebu shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Ma domin za mu ga ma eh, shugaban ma'aikata wanda ana kira aero service ya neme wayannan mutane wanda ake cikin shi yanzu don ya ba su sunaye dari shida da wasu ba kai cewa su ma'aikatar jebu ne kuma muka ga ma aero service in su kuskura to za a sa Niger State wuta kenan don ba za mu yi da ba. Akwai dai sauran rida aka ba. Akwai. Mai yiwuwa rashin fahimtar juna a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma kungiyar kwadagon ya rage armashin wannan bincike. na iya ƙoƙarin jin ta bakin shugaban ma'aikata na jihar Niger Alhaji Muhammad Maude amma lamarin ya ci tura. Tsohon ma'aikaci Alhaji Sha'ibu Doma ya ce tabbas binciken ma'aikatan yana da amfani. A bincike ba matsala ba ne gaskiya a cigaba da bincike domin mai domin gwamnati ta samu abin da za ta yi aiki da shi ta taimaka mutane. Kawowa yanzu dai kusan kashi 90 na yawan ma'aikatan jihar Niger an tantance su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a nigeria. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan sako. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Kai, Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba ka manta ba. haka yake yanzu kuma agogo nan washington na cewa karfe biyu da minti goma sha takwas na asuba ga maryam dauda da shirinmu na gaba ya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da malama Khadija Salifu Sumaina. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na fara yi mata tambaya kamar haka. Malama Khadija to a ki waɗanne irin abubuwa ko kuma in ce halayya ya kamata a ce shugaban ƙasa na da su, ma'ana wani irin shugaba ya kamata 'yan Nijar su zaɓa, amma babbatun sunaye. sun kamata su zaɓa wanda eh, shugaba wanda zai gyara gari da eh, zai ya kawo tsaro cikin gari ya kawo musu taimako kuma da zai gyara musu gari da kowa da kowa ya zama be safe wato kamar kowa ya samu kwanciyar hankali kenan eh To Malama Khadija wani abu da na lura da shi a zaben Nijar na bana shine mata ba su tsaya takarar kujerar shugaban kasa ba. Ko me yasa haka? To can ina tamani dai mata ba su so su ta yi su gwada kansu hakan ga a can wurin presidential. Amma um, mu yanzu wannan partikinmu na MPR na jamhuriya eh, shine president shine albade. Ina so duka mata su hito su yi su bi ƙungiyar shi akwai muna da wata gist mace so guda ta tahi a pre saboda mutane kuma ba su bi ba sosai petetra she's discouraged ba kwarin gwiwa kenan eh yanzu da ake shirin zaben nan akwai matan da zaki ga ba su ma san abin da suke so su zaba ba wasu sai dai su ce sai abin da mijinsu ya ce su zaba ko kuma sai abin da iyayensu suka zaba musu ko kuma sai abin da kawa ta zaba musu shin wace shawara zaki ba irin waɗannan matan advice kin da zan basu ya kamata kowa ya samu ya zaba wanda yake so wani bai kamata ya baka influence ka tai ka zaba ga wanda ni wanda nake so a'a wanda ranka ya baka shine wanda ranka yana so to ya kike gani ake kula da haƙoƙin mata a Nijar? Mhm. duk da na san cewa ke anan kike zama a amurka to waɗansu dai ba su kula da haƙoƙin mata mata da yawa suna da abubuwan da suna so su yi su zo su gai amma ba su iyawa paske suna jin tsoro me za a yi masu to to in kuna gida in zai zai bugunta mai gidanta kenan eh zai bugunta koko sake ta don matan suna jin tsoro sosai wata rana ita ba ta aiki ba ta yin komi shi kuma yana aiki kuma ba zai ba ta komi ba in ya ba ta abinci shi kenan ba zai ba ta kuma abin saye riga koko eh kuma da, yara sai ta tahi ta yi wani abu hakan ga dandako ko cikin islamic uh, an ce namiji ya kamata ko matanka yana tana da kuɗi tana da ya kamata ka taimaka mata ka kula da ita kuma ka kula da yaranka kuma akwai mutane da yawa kuma su ba ruwansu da wannan me za ki ce game da ilimin mata a Nijar? to mata yanzu suna karatu a Nijar amma akwai mata da yawa da sun ɗauki na islamic na addini amma ya kamata ko su tahila kwal su san akwai abubuwa da yawa su san karatun boko kuma su karatun wannan na islamic ba a ce ka su ba amma ya kamata su haɗa biyun nan su yi kwamsa za su gane abubuwa da yawa to daga ƙarshe wace shawara za ki ba al'umman mata a nijar yanzu dai ya kamata mata su ma ya kamata su hita su yi support mazan su ya kamata su kama yaransu surtu ɗan mata kuma kasu su ba da ɗan matansu da tana da shekara goma ko shekara goma sha biyu su ba ta ta yi arme ya kamata wannan yara sun kamata su tahi su samu ilimi su tahi gaba ya kamata mata duka su ne sun kamata su yi su ɗauki yaunin eh, yaransu eh, na lakol na komi da komi ya kamata su ga su kula da su su gwada musu hanya bai kamata ba kullum in yarinya deja ta kai shekara goma sha biyu ko goma sha biyar ana deja an fara yi mata magana na armi shikenan ba za ta yin karatu ba ita kurum za ta zamna ta jira akwai waɗansu garuruwa mata ne suna su ne suke president su ne shugaban ƙasa ya kamata mu ma yanzu mata su hita 'yan mata kuma a bar ba su armi hakan gani Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da kuma ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Khadija Salifu Sumaina da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yau da lagai da Maryam sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum mai magana Amadi na mai fati kofar tasha jirga Kebistan Najeriya BOA ku isamin da jaje na game da gobarar ta tashi a Kano a watan kasuwar Singa. Yan kasuwa suka yi hasara mai ɗimbin yawa, Allah ki mayan musu da alfairi. Ina kira gwamnatin Najeriya ta Muhammadu Buhari ya dace su taimaka ma waɗannan 'yan kasuwa domin suna neman taimako. Allah ki mayan musu da alfairi. Na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Shadkur Baban Radio Matankari a jihar Kebbi, Nigeria. Murya Amerika yau ra'ayina shine fata na gari ga ƙasar ma'ana ƙasarmu makwautanmu jamhuriyar Nijar. Ina fata Allah ya sa su zaɓe lafiya su ƙare lafiya. To Allah ya sa su zaɓi wanda yake zai tausayin talakawan ƙasar jamhuriyar Nijar. Da fatar za a zaɓi lafiya a ƙare lafiya. na kuma saurin koshe tukur baban rediyo matankari a jihar kebbi nigeria coa e huta lafiya assalamu alaikum sashen hausa na muryar america magana bashar kwasi salatanan madogilo kalgarman kasar ina so na ba da ra'ayi na kuma na yi kira da alƙalan ƙasa ta najeriya lauyoyi Allah da a suna yin aiki da su wajen yi wa shari'a musamman ta cin hanci da rashawa tasiri wanda wannan yana nuna wasu daga cikin su ba sa kishin al'umma illa kishin cikin su sakamakon waɗanda suka cutar da ƙasa suka cutar da al'umma ƙasa za su ringa bi suna ba su wani abu ko suna jan ra'ayin su jikin su ba su koyan baya wanda mun tabbatar talakawan najeriya shugaban kasar mu to girma general muhammadu buhari yana bakin yin sa to su ma ya kamata su ba shi koyan baya duk da duk dama constitution din najeriya ya haɗa suna da yancin kansu yadda suke da wannan yancin ya su kare yancin kansu domin ci gaban wannan tawo. assalamu alaikum shi Salisu salisu hakimi shanawa Shekaci? to dangance da bayanin da gwamnati ta yi hakikan wannan bayani da ta yi kaddiba shi da gani ta hada mamugoyin shawara ta wadda zubar da za ta dama alheri daga jama'a yanzu in ka ce hakan nan yanzu misali kana ganin cewa akwai ƙauyen da ba za su iya ganin polis ba sai sun yi kilomita da takken hamsin ka ce wani zoya yaya za ka yi da waɗannan mutane ya za ka yi da rayuwarsu yaya za ka yi ka tsare su saboda haka ka tabbatar da cewa mutanen nan wasu ne suka zaɓe ka kuma don ka kare lafiyarsu to in kai yi haka ba ka tabbatar da cewa ka jawo wa kanka bakin jini amma ka koma kai lissafin wannan magana da kai saboda haka ni ne sani su hakimi shanawa ƙaramin hukumar shinkaye jihar zamfara. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Prime Minister Birtaniya David Cameron ya buƙaci shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai cewa su bari a yi zaman cuɗe ne cuɗe ka wanda shine zai sa ƙasar ta Birtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar Cameron yana magana ne a wajen taron shugabannin ƙungiyar har su 27 wanda suke yi a Brussels kuma yana taron ya mayar da hankali ne akan 'yan gudun hijira da suka kwararo cikin kasashen na yammacin turai wanda kasar ta birtaniya ke cewa za ta fice daga kungiyar matsayar kasar birtaniya a cikin wannan kungiyar batu ne da ya daɗe ana cece ce a kansa cameroon ya ce muddin za su iya cin matsaya akan matsayin birtaniya wanda zai sa a shawo kan 'yan kasan na su amince da ta ci gaba kasancewa cikin kasar kungiyar hakan zai taimaka kwarai da gaske ga 'ya'ya har ma da jikoki jiya alhamis ne 'yan kasar uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa kuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi yanzu haka dai shugaba yuweri museveni wanda ke kan karagar mulkin ƙasar ya kwaya shekaru 30 yana mulki 'yan takara bakwai ne ke takara tare da shugaban sai dai ɗaya daga su 'yan takaran ya ce yanzu haka an tafka magudi a wannan zaɓe na jiya wannan kuwa yana zuwa ne daidai lokacin da aka fara kirga kuri'an a yammacin jiya alhamis sa'ilin da shugaba yoweri museveni ya jefa nasa kuran ya ce wa taron mutanen da ke wurin yana da ƙwarin gwiwan cewa za a yi zaɓe a kammala ba da kowane irin rikici ba wasu yara biyu falasɗina sun daɓa wa wani bayahude wuka wanda hakan ya dalilin mutuwarsa har wa yau sun soki wani kuma a cikin shagon sayar da kayayyakin abinci wannan abin dai ya faru ne jiya alhamis sai dai su ma yaran ba su tsira ba domin ko wani a cikin shagon nan take halbe su kuma ya musu rauni shi dai wannan shagon na da wannan abin ya faru sannan shagon saye da sayarwa ne wanda falisdinawa da yahudawa ke ma'amala a cikinsa ethiopia wato hafasha na fuskantar wani sabon rikici masu saurare na muka kammala shirye-shiryen